to sai shi kuma ne yake cewa malam mutum ne ya karɓi bashi amma kuma sun yi wa'adi da wanda ya karɓi bashin a wajensa cewar zai eh, yarjejina cewa sai wani lokaci mai ne za a biya wannan bashin mm-hmm. to sai mutuwa kuma ta da wanda ya karɓi bashin kafin wannan lokacin da suka ayyana shi ne ke tambayar malam shin za a yi masa azabar kabari wanda ake irin wanda ake bi wanda ake wanda ake bi bashi ko har sai lokacin yarjejeniyar ya cika sannan abin zai fara Eh, don ana bin mutum bashi ba azabar kabari ake masa ba ba azaba ake masa ba don akan dakatar da ruhinsa eh, duk mutum ya mutu idan mutum na kwarai ne daman Allah subhanahu wa ta'ala zai ni'imtar da shi a rayuwarsa ta barza rayuwarsa ta cikin kabari kafin tashin alkiyama akwai ni'imar zama a cikin wannan kabarin akwai hucin aljanna da sauransu duk da zai sha to shi wanda zai mutu da bashi ana dakatar da ruhinsa ne abin da zai samu na tagomashi na jin daɗi to ba za a kai shi ga wannan jin daɗin ba za a dakatar har sai an biya mashi bashinsa shine ma'anar amma ba wai azaba ce za a yi ta masa ba kamar ya yi laifi saboda haka in aka ce da bashi a kansa sawa'un bashin lokacin ya yi ya mutu ko lokacin bai yi ba duk ɗaya ne ba wai idan lokacin bai yi ba za a dawo a sakiran nasa in lokacin ya yi a je a kamo shi a'a nafsul mu'min ce ce mahbusatun bidainihi haka yazo a hadisi wato ran mumini ana tsare ta saboda bashinsa saboda bashinsa wanda yake lokacin biyan yi ko bai yi ba da har ya riga ya rasu to dama ai abin da ake so da zarar mutum ya rasu cikin tarikarsa a dauki abin yana daga cikin haƙoƙin da ake fitarwa tun kafin ma a yi rabon gado a fara fitar da abin nan a fara fitar da bashi da wasiya saboda ba abu ne na a jinkirta ba a ce ai tun da lokacin biya bai yi ba mu ba za mu biya ba sai lokacin biya ya a'a gadon ma ba zai rabu ba sai kun biya wannan wannan abin da yake kansa na bashi